Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kamar yadda aka saba kan tabo lamarin da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa. Bin kadin gadon marayu, haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ritaya da dai sauransu. A yau ranar Litinin ɗin ƙarshen wannan shekara ta 2022 za mu kawo muku bitar ƙarshe. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. A ci gaba da kawo muku bitar ƙarshen shekarar 2022 idan watakila za a iya tunawa a wannan shekarar mai ƙarewa, shirin ciki da gaskiya ya shiga hukumar hana fasa wato kwastam, inda ya duba batun zargin yin almundahana wajen gwanjan motoci ta hanyar sayar da motar miliyoyin naira kan naira dubu goma kacal. Shugaban ƙungiyar masu gwanjan kaya Alhaji Abubakar Musa Kurra ya kawo hotuna da wasu takardu da ya ce na nuna yadda ake zamba cikin aminci a hukumar ta kwastam, da hakan kan haddasa asara ga gwamnatin Najeriya. Sunana Naji Musa Kura Abubakar, ni ne shugaban 'yan gwanjo na ƙasa baki ɗaya. Mu takardu ne muka ga suna ta sayarwa kan cewa wai suna sai da scraps. To kuma shi gwanjo. Wato scraps kayan da suka riga suka daina aiki rubewa ne mako? A suka suka ɗanɗance suka rufe ba za a yi amfani da su ba sai dai a yanka. Asara kamar yadda suka faɗa a cikin takardarsu. Sannan akai inda za a malkwaɗa shi a sake yin wani abu daban da shi to amma maganan ba haka take ba gaskiyar magana shine motoci ne ake sayarwa masu kyau kuma ana cutar da jama'a ana cutar da gwamnatin ƙasar nan sai a ɗauki mota da ta yi in ka za ka sa ta mu za mu sai da ita aka ba mu hakkin sai da ita za mu iya sayar da ita a miliyoyi amma sai a ba da ita a dubu goma kuma sannan sai a je kuma sai a je a kai su kasuwa kuma ana saida su to kuma maimakon kuɗin da zai shiga aljihun gwamnati sai dinga shiga aljihun wasu mutane bayan wannan zargi na yan gwanjo mun tuntuɓi hukumar kwastam inda mataimakin jami'in labaran hukumar abdullahi mai wada ya ce rahin fahimtar yadda hukumar take aiki ne don kuma yana nan filla-filla a yanar gizo kan motocin da ake magana farko za su duba cewa kayakin nan ba zuwa ake da ku abinda batu da yake cewa tea party ba zuwa ake cikin wasa ake samu su ba wa'inda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su ana salwantar da rayuwarsu wa'yansu suna rasa lafiyarsu yanzu a cikin 'yan satuttukan nan mun samu yara ma'aikatanmu kusan guda biyu ko uku da aka kashe an kashe wani a katsina an kashe wani a zamfara so su ba damuwansu da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana ana gwanjan su so da farko abin da nake so nuna musu cewa tunda Colonel Hamid Ibrahim Ali retired ya zo ya karbi eh, ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya me doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai cito abu abin da doka ta ce abin da ya zo farko da ya zo a kan kayakin nan da suke shiga overtime ko cgo abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar kwastam ba ko a najeriya gaba daya wanda duk wani ɗan najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su sha takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba kwastam bane shi sannan kuma ba ɗan uwan wani kwastam bane ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana nan a website ɗinmu app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abun zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani ɗan najeriya dama da zai fa'idanta da wannan abu Musa Kura dai ya kai karar batun gaban kwamitin majalisar wakilai, inda ita kuma ta gayyaci 'yan kwastam don bin bahasi. amma ana cikin zaman sai tsohon shugaban ƙungiyar 'yan gwanjan Aliyu Kiliya ya bayyana, yana mai cewa har yanzu shine shugaban ƙungiyar. Kwamitin majalisa ya dakatar da zaman har sai an kammala dambarwar shugabanci a ɗaukar ƙara da Musa Kurraye kotun koli Yana mai zargin an ziga Kiliya ne ya ɓata wa 'yan gwanjan nasarar da suke cimmawa. Ta bin haƙƙin sana'arsa ta sayar da kaddarorin gwamnati a duk lokacin da aka fitar da kayan gwanjan. Kazalika, shirin ciki da gaskiya ya sauka a azari jihar Bauchi, inda ya shiga unguwar tsohon karamin filin saukar jiragen sama, da mazauna suka koka da cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya, Dr. Ziru Dogo, ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidaje. Mutanen sun bayyana cewa sun sayi su da shaidu da komai, amma Dogo ya tura buldoza ta rusa gidajen da nuna cewa zai gina asibiti ne kamar yadda hukuma ta bashi filin tun farko. suna na malam baban gidan dillali ni saya ne walla da takarda ta agirin a hannun wanda na siya hannun su masa nan da nan ba su mutu ba wata ran na gina gida na na sa kyauye na komi rufi ne ko ban yi ba sai ga to zuri ya zo da yamma wajen misalin karfe biyar da rabi da shi da rabi iro da gobara ma'aikacin kudin rajistara ne da kanin sa alhussein din nan suka zo su in same su da kofar gidan nan na mun salama da na mun salama sai suka ce malam ka zo mana sai ce bari aje ruwan nan ne dewa zan yi bayan bushe na ne zan aje ruwan sai zo mu gaisa da ku na zo muka gaisa da su sai ce malam kana cikin wanda suka min gina cikin a a ni ba sama ka da fili a wajen nan ba wallahi in ji wa kenan in ji da toziri to ba san ka da fili a wajen nan ba sai ce ta annan da fili daga cikin katanga gidan mana har wajen tankin jan har makawata na dinna wani na tambaye aka bani wannan waje akwai wani aboki na wanda muke karatu da shi a america mai suna jimba ya yi kuma shan an sabe su ya tambaya ce ba shi ne gani asibiti ya ba shi don yi wala ban da labari ni da sai ya ne a masu gonaki sai ce duka yanzu kai mun yi deciding kafin kawo fito a gidanka ce an ce kai malamin addini ne da ka ba zan rushe ba zan taba gidanka ba inji shi da tozire ko ba zan yi shara da kai ba amma ka ba mu haɗin kayi zan cire maka hanya ta jikin ta jikin gidan mayin nan wannan cire maka hanya ta nan kai zan cire ka ci amma ka ba mu haɗin kai akan abin da zamu yi yan cire ka ki kyan dokta sai duka waɗannan gidaje za mu rusa su duk wannan fira da suke nan aka aka wannan biyukan biyukan za mu zan tura bulldozer na aboci za a yi clearing din su gaba da an sha kama ne yan sanda su kama ne a ce sharawa da rubuta can bana ko dubu ashirin ci babu sai da buhun giran bi yan sanda wallahi nan garin aka kitama a wajen nan a kama na tsaye na kwana ni ba warawa ne ba kai ya sha mun irin wannan mutumin nan to duk a sha rushe magani a rushe mun gidana to me ake ciki kenan zaka ci gaba kuma gashi na ganka a filin filin da aka rushe ma gina ba da gina zan nan ba da kudin haya ba da kudin gida zan nan to yanzu me bukatan ka a taimaka mu taimaka mu ko ne mu Allah ya isa mutanen nan kaji ya ci ce mutum ya ci ce Waziri Dogo a nasa bayanin ya ce ya samu izinin yin hakan ne a hukumance. tara da casa'in da bakwai na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a azare kuma gwamnatin bauchi a wannan lokaci ta bani fili na azare wadda yana bayan stadium a azare a lokacin ma na je na sa blok na sa alamun fili na ne da kwana da sauransu tsakani haka da nan dai har ya fito kamar zugo uku waje kuma har mutane sukan tambaya ina bawa a dan noma na so da gina asibiti wata rana Allah ya ji kan karofin katago Alhaji Ali Shira mm. muhammad sun zo abuja wani aikin sai ce bafana na ga kaman filin nan naka an fara gini a ciki na ce a to ba ni na fara ba ce to ka je ka duba na je na duba na tarar akwai wani mutum a ce da shi baban gida dillali ya fara gini mun je da alhaji rabiu iro ce masa wannan fili na ne sai ce sai da mishi a kai na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti akwai official compensation da ake bayarwa na gwamnati wadda kuma na biya da rasidi da kuma aka ban da fari right of occupancy daga ba aka bani certificate of occupancy Shirin bita zai karkare ne da korafin ma'aikatan kamfanin lantarki na Najeriya TCN da suka yi kan babban manaja na ayyukan injiniya Joseph Ciroma almajiri, da zama cikas wajen aiki da tsunduma cikin zargin zamba cikin aminci da hakan ke zagon ƙasa ga ayyukan kamfanin. Babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan kamfanin TUC Comrade Nuhu Abaye Toro ya ce za su ƙaddamar da gagarumin bincike kan zargin don daƙile duk wata ɗabi'a ta keɗa ka'ida aiki ko cin zarafin ma'aikata. Shirin dai ya bawa Joseph Almajiri da ministan wuta Abubakar Aliyu damar shigowa shirin don bayyana kare kansu ko bayyana halin da ake ciki. Kasancewar musamman ministan na da rubutaccen ƙorafin a ofishinsa amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Masu wuraro Idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu fara kawo muku wasu sabbin shirye-shirye. Shirin ciki da gaskiya na taya dukkan al'ummar Kirista murnar yin bikin Kirsimeti lafiya da kuma fatan shiga sabuwar shekara ta 2023 da da uku kafar dama. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki na musamman Nasiru Adamu Hikaya da Abdulwahab Muhammad da suka taimaka wajen kawo muku shirye-shiryen wannan shekara mai ban kwana daga nan birnin Washington DC. Nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya